A yau ake hawan Nasarawa a kanan Najeriya. A bisa al'ada dai, sarki na zuwa gidan gwamnati domin su gaisa daga bisani sai ya fito a inda cinciro da mutane ke jiransa a kan titi domin su ga wucewan sarki da jama'arsa mafi yawa samari da 'yan mata na fitowa domin kallon hawan sarki na nasarawa ne domin su samu samari da 'yan mata koya abin yake mun ji ra'ayoyin wasu matasa mabambanta first sunana abdulsamad muhammad gali ina zaune a ungongon maja ne saboda mun zo kallon hawan nasarawa saboda shine best hawa ni dai wanda na fi so a rayuwana sannan kuma mutane duk wasu wanda suke ji da kansu ni gogi da gayu sun fi zuwa hawan nan saboda shine best hawa wanda za a zo da safe a zo a dan yi abubuwan da za a koma a koma gida karfe 8 za a zo a koma kamar karfe 11 zuwa 12 kowa ya tafi gida sannan kuma ni abin da zan ce a wannan Allah ya sa mu koma gida lafiya sannan kuma Allah ya ba kowa sa'a Allah sa sarki ya koma gida lafiya ina godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan rana domin farin cikin sallah kuma mun gode Allah ya mai da kowa gidansa lafiya Allah ya kara mai martaba lafiya sannan muna ok sunana Muhammad Yahaya Inu ina zaune a unguwar Daurawa da take hanyar Tarauni so akasari samari suna zuwa hawan nasara saboda wasu dalilansu wani yana zuwa don ya kalli sarki wani ya kalli 'yan likuda wani wani hakimin ya biyu so da yawa amma aksari samari sukan zuwa ne don neman 'yan mata so saboda a wajen ne gaskiya wanda suke cikin lungu ma da wasan da su wasu kan fitowa so a nan kuma samari suke amfani da wannan damar tunda in ba ta wannan hanya ba ta yadda za a yi su haɗu da wannan yan mata sunana hajja zainab kawo lambu kuma ni ce biyar use abuja amur saboda haka alhamdulillahi wannan zuwan 'yan mata da samari ba wai ana zuwa da wata niyya ba ne ana zuwa ne na murnar sallah da kuma yawan rai da kuma farin ciki allah ya ba mu lafiya da kuma a musulunce ya zama kamar raya bayan azumi da kuma murnar sallah shine kawai amma ba wai don yan mata su zo su nuna kansu ko kuma samari su zo su nuna kansu bane saboda haka wannan hawa ba abin da za mu ce mun samu kwanciyar hankali mun samu farin ciki alhamdulillah Allah ya maimaita mana to madalla samari sai mu ce da fatan an yi farar kamu baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.